الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <clears throat> يقوى مسلمي ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau talata bakwai ga watan ramadan yau laraba ko bakwai ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban mafi daɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan mai ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah <clears throat> bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu to har yau muna cikin bayani akan khalifa na uku wanda ɗaya ne daga cikin zaratan mazizan musulunci sahabban nan na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka bi annabi suka yi miki ɗa'a suka taimake shi da dukiyoyi da rayukansu har shari'ar musulunci ta kafu a doron ƙasa wannan sahabin shine usmanu bin affan Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda to muna bayani akan girma da darajar Usman kasancewa shi ɗaya daga cikin halifofi shiryayyu wanda jiya mun yi bayani akan irin yadda annabi ya yi nuni ga kalifancin Usman kuma ya yi nuni da cewa Usman zai haɗu da jarabawa ya yi nuni da cewa ma usmanu kashe shi za a yi za a samu wasu munafukai waɗanda za su taso su nemi usman ya tuɓe riga ta shugabanci da allah ya sanya mishi annabi ya ce kada ya cire wannan rigar don haka daga ƙarshe za su kashe shi to za mu ambata yau yadda shugabancin ya shigo hannun usman wanda idan muna son mu fahimci haka cikakkiyar fahimta to dole ne mu ɗauki yadda aka kashe khalifa na biyu amirul mu'minin umar al faruq allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda domin a cikin waɗannan halifofin kudu abubakar kadai yi mutuwa irin wannan wanda yake ba kashe shi aka yi ba rashin lafiya ce ya yi har Allah ya ɗauki rai shi amma umar al-faruk usmanu bin affan ali bin abi talib wa'yan uku gabaki da ya kashe su aka yi to shi umar wanda ya kashe shi daman bai ma 'yan musulunci amma usmanu da ali waɗanda suka kashe su musamman su da awar suke su musulmi ne to za mu ji yadda al'amarin yake daki-daki idan muna son haka za mu ɗauki wani ɓangare na hadisi na 3,700 a littafin sahihul bukhari da hadisi na 3,392 littafin sahihul bukhari a saku kutubil musannafa hadisi ya zo daga amur bin maimun Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda yake hadisi ne mai tsawo in mun ce mu karanci hadisin ga baki ɗaya sai mu ƙara yinin yau ba mu karanci shi ba don haka zan ɗauki wasu lafuzza zan ci kira to su lafuzza daga cikin hadisin waɗanda suna da munasaba da abin da muke tattaunawa a yau amru maimun yana ba da labari cikin hadisi yace inni ka'imun ma bai yi wa bainahu illa abdullahi ibn abbas ba. usiba ce a subahin na ranar da aka kashe umar domin an kashe umar ne lokacin sallar asuba shi ma a abi talib an kashe shi lokacin sallar asuba dama miyagu idan suna so su kashe manya-manyan mazajen musulunci suka yi amfani da lokacin duhu lokacin da babu haske kuma babu yawata wa jama'a babu hada-hada ta al'umma wanda wannan lokaci shine lokacin asuba to sun yi amfani da wannan lokacin na sallar asuba ne shine amurbin bin maimun wallahi ni na zamo tsaye babu wanda yake tsakani na da umar a wannan asuba in ba abdullahi da abbas ba wa kana idza marra bayna saffaini qala istawu shi ko umar ga al'adar shi idan an zo gurin sallar asuba yakan bi tsakanin sahu sahu yana faɗa mutane istawu a daidaita sahu domin ku daidaita sahu yana cikin sunar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana cikin abin da ke hada ka al'ummar musulmi duk da yake mu musulmi yau muna amfani da tunanin kanmu ne to amma shi dai annabi ya karantar da mu cewa babu shakka daidaita sahu yana cikin abin da ke daidaita zukatan musulmi ba mamaki in za mu tsara wannan sunnar a duk lokacin da aka shigo masallaci a tabbata safu ya daidaitu kamin a tada sallah ba mamaki wannan ya kasance sanadiyar haɗin kan al'ummar musulmi ya Allah ka haɗa kan al'ummar musulmi a yau to al'adar umar duk za a tayar da sallah zai shiga sahu-sahu yana istawu ku daidaita hatta idza lam yara hunna khalalan har sai ya kasance bai ganin wata zobiya wata farkwada wata kusuwa wata hanya tsakanin mutane za a hada kamar yadda ake hada bango annabi ya ce rusu su fufafu ku jejjera sahuhuwan ku kamar yadda ake jera bulo lokacin gina kaga ba a sakin wani fili ko ba a sakin wata rata za a yi kokari a jajjera yadda ya kamata to ku jera sahu haka haka umar yake yi to da umar ya ga haka ta kaddama fa kabbara sai ya shiga gaba ya yi kabbara dama masallaci annabi ana fara sallah ne tun da sauran duhu a ja doguwar sura ba a kammalawa sai haske ya bayyanu ko da ake gama sallah kana iya sanin wane ne yake gefenka domin a wannan lokacin ba irin lokacin nan ba ne babu hikillu babu wutan lantarki lokaci ne da ake zama a cikin duhu da haka umar ya shiga gaba fakabbar ya yi sallah wa rubba ma ƙara'a suratar yusufa awin nahal wani lokaci in ya shiga ga sallar asuba a raka an farko na karanta suratul yusuf ko kuma suratun na Ka kaga ana sama ga aya ɗari ko? kaga in irin nan ne in irin yau ne wannan masallacin ko da za a duba za a ga ƙwarorin mutane ko? da yawa daga cikin mutane sun wace kaga su mala aminu su abu ammar masu sabuwar amarya kaga ba su son irin wannan masallacin ta yadda za a janye aya ɗari to a nan yakan ja suratu yusuf ko suratun nahali au na hawa zalika ko kutankwacin wannan fin raka'atil ula a cikin raka'a ta farko wanda yana taimakawa hatta yi tami an nasu mutane su taru ya zan kowa ya samu raka an farko wannan ya daidai da hadisi abu sa'id al-khuduri wanda imamu muslim ya zo da shi a cikin littafin sahihi shi ma a sallan azahar ne idan aka tabbata sallar azahar. ɗayan ku zai iya kamara kuma ya ɗaɗɗaure ta a soke raƙuman. a fede ta a kakkasa naman ta a rabi sannan ka yi alwala ka zo ka samu raka a fare masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka taso tafiya daga nisan gari kamar yanzu ka taso daga bado ka zo har wannan masallacin sannan ka shiga gidanka ka shiga toilet ka fito ka yi alwala ka zo kuma ka samu raka a fari saboda shi annabi babu abin da yake so kamar sallah sahabban shi ma babu abin da suke so tamkar sallah ko mutane ne masu ƙarfin imani mu kuma kun ga a yau imani ya yi rauni wani masallaci faɗa ake bai ba a son zuwa sallah masallacin sallar asuba ce sanda yake karantawa shi yasa ba a son zuwa la haula wala quwwata illa billah to Umar ya kabbarta sallah ya ci gaba da karatun sallah amru bin Maimun yace fa ma huwa illa an kabbara yace Umar ya kabbata sallah kurum yace fa kulu yaqulu qatalani aw akalani al-kalb sai da ji shi yana fadin kariya cije ni ko kuma kariya kashe ni ashe wani mutum ne ya sudado ya wanda ake kira abulu Lu'lu'u al-Majusi abulu al-Majusi haka ake kiran shi wannan mutumin ya su ɗaɗo ya shigo masallacin annabi wanda asali ne bawa ne bawa ne na wani sahabi da ake kira al-maghira bin shu'ba wanda ya zauna a cikin garin madina ya iya nika mutane na kawo mishi tsaba yana nike musu suna kawo hatsi yana nike musu kuma umar ya kyautata mishi wannan bawan ba musulmi ba ne abin mamaki a sai yana da wani kuduri a cikin zuciyar shi dama kun san yadda kafurai suke ga musulunci ko? duk yadda kake tunanin kafur yana son musulmi wallahi bai son musulmi Allah maɗaukakin sarki ya yi wonin ɗinmu a cikin Alkur'ani guri daban-daban wani gurin Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizul kafirina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء الله عليكم سلطانا مبينا الله مدوكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسوك إيماني لا تتكذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين kada ku riƙi kafarai su kasance su ne majibintanku kuma bayan muminai ya kasance kafirai kuke so ga 'yan uwanku muminai kuma kuna faɗa da su a turiduna an ta alulillahi alaikum sultanan mubina shin nufin ku gobe kiyama in kun zo ku kafa ma Allah wata hujja bayyananna ya Allah ga dalilin da yasa muke son kafirai ga dalilin da yasa ba mu san ƴan uwanmu musulmi kuna da san kuna da haka ibnu kasir a cikin tafsirin shi yace yana Allahu tabaaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin Allah madaukakin sarki yana hana bayi ne mu'minai da su riƙi kafirai masoya ya wa min zalika daga cikin wannan ya riƙa lissafuwa ya ce munasa ya hane su munasa hatuhum waton da su yi musu nasiha wa musa da kuma yin abota da su ya lissafa abubuwa da dama yace allah maɗaukakin sarki ya hana muminai su yi makafirai waɗannan to sai gashi wannan kafirin abu lu'ulu'atar majusi ya samu ta yuka mai baki biyu ya shigo da ita masjidin nabawi masallaci mai daraja kuma ya zo da ita har inda nan ne tsakanin mimbarin annabi da gidan annabi inda bagire ne raudatun nuriya da janna ya zo saboda ta ƙadaranci har wannan gure ya rika wannan mashin ya rika wannan yukar mai baki biyu ya iske umar yana sallah fata anahu ya soki umar da ita lokacin da ya soki umar sai umar ya ce katalani au akalani kalbu ya ce karefa ya cije ni sai dai umar bai daga sauti ne ba saboda kada na baya su jiya ya zan sallah ka rikici al'amari ya ya mutsu saboda umar mutum ne mai tsananin son sallah al'adar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu tsananin son sallah to wannan mutumin da ya soke umar sai ga cewa ba zai tsira ba in ya tsaya ga umar kurum dole sai ya shigo jama'a ya sassoke wasu don haka ya zamo la ya murru ala ahadin yaminan wala shimala illa ta'anahu bai shuɗewa ga kowa dama da hauni sai ya soke shi suka yake ta yi ya soki wannan ya kiri ya soka mu wancan ai suna da damar su damke shi ko? Kama amma kowannen su ji yake sallah yake bai son ya tsinki sallar hatta tsa'ana salasata asharar rajulan har sai da ya soki mutum goma sha uku mata minhum sab'atun wanda mutum bakwai daga cikinsu nan take suka mutu wannan al'adan sahabbai kenan falon mara a zalika rajulun minal na. lokacin da wani mutum mai dabara daga cikin musulmi ya ga haka idan aka kyale mutumin nan zai ci gaba da kashin mutane kuma ga al'ada safin farko manya-manyan masana su suke shiga cikin safin farko don haka zai ma musulunci ta adi wanda yake ya wuce wanda ya yi tsaraha alaihi burnusan sai ya jefa mishi wani bargo ya jefa mishi shi ga fuska yana jefa mishi ya lalaba haka ya ji kai ne sai aza danki shi ne aka yi sai ya ruga da ya ruga yana ƙoƙarin ya cire bargo idan ya jawo bargo na ya ji bai cire ba sai ya sake jawowa ta nan kamar dai ka fada damisa cikin raga kun ga sai ta ƙara dumuyi mai kanta ko to falon ma zannal ilju annahu ma'akuzun lokacin da wannan taƙadarin ya ga cewa dai kaman an kama shi ne nahara hara nafsahu sai ya da kai sai soke kai ne sai ya faɗi ya mutu can wajen masallaci umar na cikin wannan yanayin ya soke umar wurare ba guri ɗaya ba umar ya tabbatar da cewa bai iya ba da sallar domin jini ne ko ina da haka fatana wala umaru yada abdurrahman bin au sai umar ya riƙa hannun abdurrahman ɗan aufin ɗaya daga cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna ku ya gabatar da shi cewa ya shiga ya ba da sallah dama mun san in wani al'amari ya gita ma liman liman yakan ja wani daga cikin mamuko to sai umar ya jawo hannun abdurrahman bin au ya sa shiga baiti ya ci gaba da ba da sallah faman yali umara fa kadara allah zira'a wanda duk yake bayan umar safun farko zuwa sahu na biyu shi kan ya ga abin da ya gani na bala'i yace wa amma nawahil masjid amma can gefukan masallaci in ka koma can baya fa innahum la yadruna su ba su san me ke faruwa ba ma kaga in irin yau ne wanda duk aka suka wa mati ya buga wuce har guwa har makwabtan masallaci sai sun miƙe ko to masu waɗannan sahabban sallah suke yi don haka sun fi son rayuwarsu ta fita da su yi wata harguwa wadda za ta ya mutse na tsohon masallaci saboda yadda suke son sallah wannan ya daidai da abin da yake cikin <clears throat> sunan abi dawud hadisi na 198 mutumin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen yaƙi aka samu akasi aka kashe matar shi ya ce wallahi sai na rama wannan kisa da aka yi mini a kashe mini mata wadda nake so nake tsananin kauna ya ce sai na rama ya ce ko babu abinda zane in huce haushin wannan abin da aka yi mini face in kashe muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka shi yana gani jinin matar shi babu abin da yake daidai da shi face jinin annabi la haula wala quwwata illa billah don haka ya su ya biyo musulmi cikin dare yana nan inda duk musulmi suka tsaya ya laɓe haka yake talaƙaƙa yana biyar musulmi har sai da dare ya kai wani mataki sahabbai sun gaji annabi ya shiga wani rafi sai ce masa habban shi yanzu mu yada zango nan mu kwana idan gari ya wayi sannan mu ci gaba da tafiya amma kuma sai annabi ya samu cin biyu su yi tsaro yake ku zauna ku yi gadi waɗannan mutanen biyu da ya sa su yi tsaro ɗaya daga cikinsu sai bacci ya ɗauke shi ɗayan kuma kai ce sai ya ci gaba da sallah domin shi ma yana daga cikin jama'ar nan ta annabi waɗanda babu abinda suke so irin sallah ko za annabi ya ce ju'ilat qurratu aini fi salati an sanya sanyin ido na an sanya jin dadin ta a cikin sallah don haka wannan sahabi ya miƙe ta sallah yana sallah <clears throat> wannan ta kadarin ya labaɓo. ko da ya fito sarari haka ga hasken wata ya duba ya ga cewa ga ɗan ɗaki ce inda aka gina ma annabi ko bai iya isa ga annabi alhali wannan mutumin yana sallah bakin ɗakin da aka yi ma annabi don haka ya ce ba zan iya isa ga muhammad in kashe muhammad ba na kashe wannan mutumin nan take ya dana maki ya seta ya harba yana harba sai mashin nan ya kafe ga cinyar wannan sahabin sahabin nan yana sallah shin ta maki zai yi ko kuma ta sallar da yake yi To kuma an yi daidai da yana karatu alkur'ani sai ci gaba da sallar shi kuro ya gaba ya faɗi ba ya sake ɗana wani maki ya harba da shi maki na biyu ya kafe ga cinyar wannan sahabin ya ga dai bai daina sallah ba ya sake ɗan na uku ya harba mishi sahabin nan ya jure ya ci gaba da sallah saboda irin ƙaunar da yake masalla sai da ya gama tafiya yana sallamewa zafi da zogi ya kai makura gare sai buga harguwa yana buga harguwa sai sauran sahabai suka miƙe ko da aka miƙe ga shi cikin farin wata aka ga jikin shi duka ya ɓaci da jini sannan ga mashi uku ka ga cinye shi aka tayar da annabi <clears throat> annabi ya miƙe ya duba ya ce shi don mai halama don ne tun harbin da ya maka na farko baka yi harguwa baka jiya ba sai ce ya rasulallahi inni aqra'u suratan min alqur'ani lokacin da ya harbe ni ina karatu wata sura cikin ƙur'ani kuma inni uhibbuha ina son wannan sura ya rasulallahi da haka ni a aqra'u an aqta'aha sai da ya harbe ni ina karatu sura wadda nake so da haka sai zai ina kyamar in in karatun wannan surar saboda tsananin ƙaunar da nake ma wannan surar na ci gaba na daure har sai da mali na kammala sallar uwa musulmi ku dubi da sahabbai suke son sallah ku dubi yadda addinin musulunci ya kai gare su wanda kai kana sallar nan da wani zai dan lababo ya dan soka maka allura haka ga kafa idan ka tuma za ka farma na gaban ka ko Sallafa ake yi sai mahaukaci ya shigo masallaci yana shigowa sahun baya sai jeranta sahu wanda yake kusa gare yana daga kai ya biyu mahaukaci sai ya firgita sai ya zabura ko da aka duba mutum ya fi biyar sun kai cikin masallacin wannan ya farma wannan wannan ya farma wannan wannan ko da aka diba shi ya ci kilomita biyu to wannan gashi an harbe shi bai yi kome ba sannan kai mai irin wannan halin kuma kai ne za ka zo kai ne alkali yau kai ne za ka yi mai irin waɗannan sahabban hukunci idan ka jefa su wuta kai kuma ina za ka jefa kanka ina za ka jefa mahaifanka mutane masu irin wannan girman imani to ga masallaci an soka ma umar maki an sake cirewa an daba mai ya faɗi an soki mutum goma sha uku har bakwai ma faɗi take sun mutu amma waɗanda suke cikin safin farko ba su yanke sallah ba ba wanda ya gudu ko ba wanda ya tadda hargitsi waɗannan da suke kwance cikin jini ba wanda ya harguwa balle na baya ya ji ya sa abin da ke faruwa sun bar ma Allah ma in mutuwan za su yi su mutu nan amma a inda ga masallar sun zaɓi a gama sallah su su mutu kaga kai za ka buga harguwa domin a kwasa a kai asibiti a daina sallah ko to su su mutu in dai za a ci gaba da sallah ba a daina sallan ba don haka yake wa amma na nawahil masjid su waɗanda suke can gefe-gefen masallaci fayin nahum la ya runa, su ba su san me ke faruwa ba gaira an nahum fakadu sauta umara face cewa dai su sun daina jin sautin umar ana sallah sun daina jin sautin umar wahum ya bihanallah, subhanallah subhanallah sun daina jin sautin liman don haka suka rika faɗin subhanallah subhanallah kamar yadda yake sunna idan wani abu ba ko ya bijiro a cikin sallah mazaizai annabi yake su ce mi subhanallah yake a tasbihu lil rijal wa tasbiqu lin nisa in ko mata ne fa sai su rika tafa hannunsu haka ko suna bubbuga hannunsu suna nuna cewa wani bakon abu ya faru a cikin sallah don haka dai umar bai so a yanke sallar ga shi nan cikin jini ya miƙa har abdurrahman ya shiga gaba ya ci gaba da ba da sallah dama abdurrahman ya taɓa limantar hadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasalla bihim abdurrahman salatan khafifa shi ko abdurrahman sai ya sallaci sallah wadda take gajeruwa da su kaga in marasa ilimi ne in ya miƙe shi kuma sai ya gwada tashi gwaninta sai ya ja bakara ko ga mutane kwanta cikin jini na jan bakara za ka shi ya fahimci abin da ke faruwa sai ya ja surori ga jajjeru kamar yadda yake al'adar annabi wani lokaci ma in ana cikin tafiya sallar su bahim da ake tsawaita kira'a annabi kul'a a'udhu bi rabbin nas da kul'a a'udhu bi rabbil falas yake karantawa bisa ga wannan bayan an gama sallah umar ya ce a duba wane ne ya sauke shi aka ce ai ba wannan ne na mugira abu lu'atul majusi ya ce shi ne sai umar ya tsaga hannu sama ya ce alhamdulillahi lazi lam ya ja'al metati biye da rajulin yadda il-islam ya ce dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda bai sanya mutuwa ta ga hannun wani mutum wanda ke iddi'a'in musulunci ba a wata ruwayar lam yaj'al maniyati bi yadi rajulin yadda il islam duka dai bi ma'ana wahid so ana cikin haka aka dauki Umar aka je da shi zuwa gida fahtumila ila baitihi yake na ma'ahu mu ma muka je tare da shi mutane sun shiga cikin firgici da tashin hankali faka annan nasu lam tusibuhum musibatun qabla yawm idin saboda girman musiba sha kake mutane ma wata musiba bata taɓa fada musu ba gabanin wannan yanayi. kuka ake cikin garin Madina hankali ya tashi wanda wannan lokacin ba mutane ɗaya ke kuka ba wallahi hadda aljannu ke kuka wannan lokacin mutane suna jin kuka suna jin sauti ana rera waƙoƙi na ban tausayi cikin garin madina amma ba a ganin masu kukan ko ba a ganin masu rera waɗannan waƙoƙi aljanu ne waɗanda suke zuwa makarantar umar wajen neman karatu waɗanda suke rikidewa su zo da surar ɗan adam su kawo hukunci wajen umar a yi musu hukunci na adalci su ne tashi hankali ya kama don haka suka rika kuka garin madina ya Faƙa faƙa'ilun ya kulu laba'as cikin mutane za ka samu wanda in ya duba sai ce a ah, ai babu matsala in allah su tashi zai yi waƙa'ilun ya kulu a kafu alaihi wani kuma wanda yake da ilimin likitanci in ya duba ya ga irin mikin da ke ga jikin umar sai ce wallahi ina tsoro yana da wahala khalifa ya tashi yana da wahala amirul mu'mini ya tashi don haka aka zo da likitoci fa'otiye bi nabizin su kuma likitocin suka sa aka kawo nabizi aka kawo wani jews fashari bahu umar ya sha wannan jews din fakaraja min jaufihi idan ya ta jis ɗin sai ya fito ta raune shi ta cikin shi inda aka fasa cikin nashi sai ya zama yana fitowa sun ma'utiya bi labanin sannan aka zo da wani nun madara haka fashari bahu ya sha wannan madaran fakaraja min jirhi ita ma madaran tana fitowa ta raune shi alimu annahu mayyitun nan take dai likitoci suka tabbatar da cewa Umar fa zai mutu ba zai tashi ba umar yana kwance mutane suna ta zo mishi suna ta yabo suna faɗin madalla da rayuwa irin taka sahabi annabi magabaki a cikin musulunci amirul mu'minin wanda ya shugabanci al'ummar musulmi kuma ya musu adalci kaji shugaba wanda al'umma shi ma da suke ba shi ko na cewa tabbas ya yi adalci yana a haka ثم دعا عبد الله ابن عمر ابنه سيكرا دان Abdullahi عبد Umar دان عمر فاوصاله في دينه yi mishi ya ce to je a biya bashi na idan kuɗin da na mallaka a duniya ba su isa a biya bashi na ba a je guri kaza a yi bara a nemi ko domin a biya mini bashi la haula wala quwwata illa billah Umar al-Faruq a gadon mutuwa fa kenan bai da ma abin da za a biya baki shi alhalin mu idan aka naɗa ka wani shugabanci bankuna na nan ka cika da kudade kamfunfuna na nan ka cika da shiyar to ma ga amirul mu'minina shugaban mu'minan duniya gaba dai Khalifin manzon Allah ga shi kwance bisa gadon mutuwa abin da yake faɗi a lissafa bashi ne a je a diba a biya sannan abin da ya rage kuma a je zuwa ga yan uwa ne ƙureshawa da mutane kaza kaza a roƙe su su taimaka ma amirul mu'minin su biya ni shi bashi sun makala sannan amirul ne ya ce in tsalik aisha ya ce bayan haka sai ka je zuwa ga aisha ummul uwar mu'minai faƙuli ya ƙara'u alaiki umaru salama ka ce mata umar yana miki sallama sallama ta addinin musulunci wala ta kul amiral mu'minin yace kada ka ce amirul mu'minin wa inni lastu yau lil mu'minina amira yace wallahi yau ni tawa ta tsari don haka ni ba amirul mu'minina bane daga yau ni umar ne fa qul yasta'zinu umar ibn al-khattabi ka ce umar ɗan haɗaɗi yana neman izininki ya ke ummul mu'minin an yi dufana ma'a sahibai a turbuɗe shi tare da abokan shi domin da annabi ya yi wa fati a ɗakin aisha aka turbuɗe annabi da abubakar a siddiq ya yi wa fati sai aka zo da shi dama ga manzon Allah aka turbuɗe shi to ɗakin kabari uku yake ɗauka da aka yi ta aisha ta ajiye makanta ɓangaren hagu ita ma yanke wa fati sai a turbuɗe ta a nan to sai ga umar ya aiko yana neman izini yana son a turbuɗe shi tare da abokan shi masoyan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubakar as-siddiq al-akbar biyan da al'amarin annabi da abubakar yake lokacin da suna raye kullum suna tare wanda ali ya ba da wannan shidan ya wallahi kullum na ji annabi sai in ji annabi ya ce ni da abubakar da umar ni da abubakar da umar mun dawo ni da abubakar da umar mun je ni da abubakar da umar muna zaune ni da abubakar da umar muna tsaye ni da abubakar da umar yake kullum haka annabi yake faɗi da ma aka tashi hijira manzon Allah ya zaɓi annabi ya zaɓi abubakar ya kasance tare da annabi saniyas naini izhuma fil gar Bakar tare da annabi yake da Allah ya karɓi ransu kuma ga kabarinsu tare ka san tarayyar manzon Allah da asiddiqul akbar tarayya ce wanda ba wanda ya shiga babu wanda ya isa ya shiga tsakaninta wanda an tambaya annabi wa kafi so duniya yace abubakar don haka soyayyar su har ta kai ga Allah ya aje kabarin su guri daya don haka umar yana neman ta ba shi wannan gurin ta ce da ta aje wannan gurin don kanta amma kuma yanzu ta bayar idan umar ya yi wa faci a ɗauko shi a kawo shi wannan gurin a turbuɗe don haka umar ya ce kyau idan na mutu ka ɗauke ni bayan an gama mini sallah a kai ne a sake neman izininta in ta ba da dama a turbuɗe ni nan in ba ta ba ni dama ba a turbuɗe ni a makabartar baƙe inda nan ne aka turbuɗe sauran al'ummar musulmi sannan umar ya dawo yana kanawa da mutane nan dai mutane sun fahimci umar fa ba zai tashi ba sai aka ce mishi to kada mutuwa ta ɗauke ka ya amiral mu'minin don haka kayi wasiki yi wasiki ya amiral mu'minin ka nada mana shugaba wanda bayan wucewarka zai ɗauki al'amarin musulmi ƙala sai umar ya ce to inda shugabanci ne ba zan iya zara mutum ɗaya in ci gashi na naɗa shi ya zama shugaba bayana ba sai dai ma a jidu ahadan a haƙa bi hazal amri min ha'ula'in nafri allazina tuwufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin ya ce inda ya shugabanci ne ya ce to banga wanda ya fi cancantar ya shugabanci al'amarin musulmi ba bisa ga waɗannan jama'ar da zan faɗa muku allazina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda manzon Allah ya yi wa fati wa huwa anhum radin alhali yana mai yadda da su ya ce akwai mutane waɗanda annabi ya yadda da su fasan ma sai ya ambace su ma aliyan yake na farko shine ali annabi ya bar duniya yana wanda ya yarda da ali wa usmana wa zubaira wa talhata wa sa'adan wa abdurrahman ya lissafa su su shida yake ga sunan na nada duk wanda kuka dauka ya zama shugaban musulmi cikin su ya cancanta wa qala yace kuma yashhadukum abdullahi ibn umara yace umar abdullahi dan umar zai zama shaida zai tsayi sa ido ya zama observer internal observer kenan ko sai dai walaysa lahu min al-amri shay'un bai da wani abu na al'amari shugabanci ba a nada shi domin Umar bai son a nada wani wanda yake yana da alaka da shi kun ga ai waɗannan shidda da ya ɗiba suna cike al'ashara al-mubasharu na biljanna cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna idan ka shi da saura nawa saura hudu to na farko shine abubakar as-siddiq yayi fati. na biyu shine shi kanshi umar kun ga ba a sashi. na uku shine aminu hadhihi al-umma abu ubaida bin al-jarra abu ubaida shi ma yayi fati. don haka su bakwai suka rage cikin bakwai ɗin nan sai ya dauki shidda ya bar ɗaya. wanda ya bari ne Sa'idu bin zaid bin amri bin nufail shi a cikin bakwai cikin al'ashara al na bin janna waɗanda suka rage rayu. malamai suka ce me yasa ya ɗebe Sa'idu bin zaid bin amri bin nufail saboda Sa'idu ɗan uwan shi ne Sa'idu ɗan uwa ne ne tare da ya cancanta ma sai ɗaya da sunan shi bai son ɗane abdullahi bai son ɗan uwa ne da wannan shugabanci domin kada a waye gari wasu su ce umar bai adalci ba ba mamaki yana iya sa sa'idu bin zai da cikin bakwai ɗin a zo a ɗauki sa'idu ko saboda ana ganin sa'idu ɗan uwa amirul mominin ne ya za a baki shugabancin nan gaba wasu su ce umar ya ba da shugabanci ga ɗan uwa ne sa'idu bin zai bisa ga wannan umar ya cire shi ya bar waɗannan su shi da kuru ya ce duk wanda aka zaɓa ya yi alibinu abi talib wanda mun san ɗan uwan manzon Allah ne a halu bai baiti rasulillahi kuma shi ne mijin fatima ba za'atun nabawiyya shi ne mijin fatima Shi ne baban alhassan ko baban alhussein sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taminni bi manzilati haruna min musa kai gare ni ya kai ali kamar haruna ne ga annabi musa ga hadisai nan da dama da annabi ke nuna darajar shi don haka ali ya cancanta na biyu ne Usmanu bin Affan shi ma Usmanu ya cancanta ko Usmanu bin Affan kun gina yana a as-sabiqun al na minal al-muhajirin mahaifiyar shi manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyar shi yan manzon Allah ce kuma to ya ta jini domin da mahaifiyarta da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ubansu ɗaya shine abdulmuttalib sanan gashi ya aure ruqayya bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma har ya haifi dan dan abdullahi tare da ita sannan kuma gashi bayan wucewar ta annabi ya kara mishi wata ummu kulsum ta shekara shidda tare da shi sannan ta yi wafati ya gina ya ya ya ya sai bi'irin ruma ya ba ke tafi sabilillah ya ba da kuɗi zunzurutu masu yawa ya sai filin da ke gefen masallaci annabi ya mai sai cikin masallaci sa'annan ya ba da dukiya mai yawa an ba sojojin da suka je yakin sojojin da za su je yakin usura shine ga zotu ta tabuk ya yi ayyuka na alkhairi masu yawa babban mutum ne da haka shi ma ya cancanta ga Sa'ad bin abi waqas wanda ko jiya na yi bayani kan shi banda Sa'ad bin abi waqas sanan ga zubairu bin al-awwam ibn ke kenan dan dan goggon manzon Allah ne ga talha ibn ubaidillah min muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ko wa minhum man qada nahaba manzon Allah yake talhatu min man qada nahaba nan ga Abdurrahman bin Aw wayannan su shida yace ya sanya duk wanda aka dauka cikin su ya zama shugaba yayi ana gwada mini cewa akwai wani wanda ya zo zai musulunta bana Allah ya albarkace mu da samu masu musulunta kwarai musamman akan zo mini da su gida mun samu mutane sun fi ɗari waɗanda suka musulunta da haka muna godiya ga Allah kana jin hausa? you don't understand hausa ko? so do you know what is islam? what is islam? No, stand up, stand up. Just stand. So Islam is a religion of Allah. It is to believe and confess that there is no God, there is no deity of worship except Allah and Muhammad is his messenger. And Jesus is not God, is not also son of God. He is a servant, prophet, a messenger of God. God has no son. And Quran is the last testament sent to all mankind through angel uh, Gabriel to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. If you believe in this, then we can continue. If you don't believe, then there is no compulsion or religion. La ikraha fi No compulsion or religion. Do you believe in all what I said? Yes. And is there any force behind you which is forcing you to embrace Islam? Yes. There is no one forcing you. Yes. There is no one forcing you. Very nice. So then in Islam we don't have uh, registration fees. We don't have any form to fill. All what is needed from you is to say ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. By saying this word, you become a Muslim. So let me dictate it to you. Ashadu الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده ورسوله you are now a Muslim. Congratulations, you are our brother. So what is your name in your Puma religion? Your name? What? So we have many names in Islam. We have Muhammad, we have Isa, we have Musa, we have Ibrahim, we have Ismail, we have Noah, we have Adam, we have, there are many names. So you have to choose among these names so that we will be calling you with it. Which name you choose? Which? Abdul? So Abdul is incomplete name. Habib. Habib. So from now you are Habib. Habib is one of the names of our noble prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So from now you are Habib, you are our brother, you are Muslim. So congratulations. May God accept so mun ji cewa amirul mu'minin yanzu ya ba da zaɓe mutum da ko duk wanda aka ɗauka cikinsu kuma shi halifa khalifa ne amirul mu'minin kuma shi zai ci gaba da jibinta al'amuran musulmi wanda ga lokaci dai na tafiya saboda lokacin shan ruwa yana matsuwa na gani dai ila za mu dakata nan sai gobe mu ɗauka daga wannan gabar zuwa zaben da aka yi makalifa in Allah ya kaddara ma sai mu ƙare tarihin na Usman bin Affan da kuma darussan da ke cike shi ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya karbi mu. akwai yakuwa da dama da suke ta musulunta alhamdulillahi suna da buƙatar maɗauke su uwanmu kuma duk wani kokari da muke iya yi musu mu ya zan mu yi musu domin karfafa su su tsayi cike addinin nan namu kun ga dai ba matsa musu muka yi ba ko ba kuma tilasta musu muka yi ba sai suka ga ya cancanta suka zo suka musulunta da haka muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya karbi musuluncinsu muna roƙo Allah maɗaukakin sarki karbi musuluncinsu sa'annan akwai sauran sanarwoyi har yau dai masu littattafai su ƙara haƙuri na akwai rashe-rashe da aka yi da kuma matsaloli da aka kamin neman addu'a za ku akwai yan uwa da dama da ke neman addu'a don Allah a sa su ke addu'a Allah ya biya musu bukatotinsu mara lafiya daga cikinsu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke hannun bandit da sauran miyagu kuma Allah ya kubutar da su na akwai wanda ya tambaya jiya ba mu kawo gabar da ya kamata mu bashi ansa ba inda mun kawo gabar zuwa gobe in Allah su za a bashi ansa sannan sauran tambayoyin da za a ci gaba da karatu zuwa jibi in mun shiga cikin tafsirin mun gundarin tafsir za mu ci gaba da karɓa tambayoyi da haka masu tambayoyi su ma sai su kara hakuri ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله كتمكي الدين المسلمين da masu taimako addinin musulunci duk inda suke wannan tafsir da muke yi abinda muka faɗa daidai da cikin shi Allah ka ba mu lada abinda muka faɗa bisa da kuskure Allah ka gafarta muna kuma Allah ka ganar da mu daidai ka ba mu ikon gyarawa waɗanda suke taimakon wannan tafsir ya Allah ka san su nada da na yanzu ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka biya musu bukatocinsu ya Allah ka taimake su Allah ka ƙara yalwata arzikinsu Allah ka tsara dukiyoyinsu daga miyagun shari ya Allah ka taimake mu Buƙatocinmu ya Allah ka biya muna Allah ka fi mu sanin abin da fi zama alkhairi gare mu idan abin da muke nema gare ka ba alkhairi bane ya Allah ka ba mu wanda fi shi zama alkhairi ya Allah ka ba mu abin da fi zama alkhairi akwai samari da dama da suka turo text message wasu kuma suka faɗi sako suna son aure amma ba su da abin aure ya Allah ka ba su akwai mata tsakanin budari da zawarin ne waɗanda suke neman maza aure ya Allah ka ba su maza na gari waɗanda suke zaune gidajen aure kuma Allah ka ba su zaman lafiya Allah ka shirya musu zuri'arsu mara lafiyar mu da ke asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke gida ma Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ka ƙara musu lafiya marigayenmu ya Allah ka gafarta musu marigayenmu tun daga iyayenmu kakanninmu yan uwanmu danginmu makwabtanmu da sauran yan uwanmu musulmi ya Allah ka gafarta musu mu da muke raye idan ta mu mutuwar ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa kaburburan musu kasance muna haske da kamshi su kasance muna dakuna daga cikin ɗakuna aljanna idan kiyama ta yi ya Allah ka tayar da mu mu da iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu da makwabtanmu da danginmu Allah ka tayar da mu karkashin inuwa al'arshinka ranar da babu wata inuwa fati inuwar ya Allah ya Allah ka sa mu aljanna firdausi ya Allah ka sa aljanna firdausi ka ba mu muqaffata cikin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين na akwai wanda ya tambaya jiya ba mu kawo gabar da ya kamata mu bashi ansa ba inda mun kawo gabar zuwa gobe in Allah su za a bashi ansa sannan sauran tambayoyin da za a ci gaba da karatu zuwa jibi mun shiga cikin tafsirin gundarin tafsir za mu ci gaba da karɓa tambayoyi don haka masu tambayoyi su ma sai su ƙara haƙuri ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله كتمكي الدين المسلم في دما كتمكي الدين المسلم في دك إنك wannan tafsir da muke yi abinda muka faɗa daidai cikin shi Allah ka ba mu lada abinda muka faɗa bisa ga kuskure Allah ka gafarta muna kuma Allah ka ganar da mu daidai ka ba mu ikon gyarawa waɗanda suke taimakon wannan tafsir ya Allah ka san su nada da na yanzu ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka biya musu su ya Allah ka taimake su Allah ka ƙara yalwata arzikinsu Allah ka tsara dukiyoyinsu daga miyagun shari ya Allah ka taimake mu bukatocinmu ya Allah ka biya muna Allah ka fi mu sanin abin da ya fi zama alkhairi gare mu idan abin da muke nema gare ka ba alkhairi bane ya Allah ka ba mu wanda ya fi shi zama alkhairi ya Allah ka ba mu abin da ya fi zama alkhairi akwai samari da dama da suka turo text message wasu kuma suka faɗi sako suna son aure amma ba su da abin aure ya Allah ka ba su akwai mata tsakanin budari da zawarin ne waɗanda suke neman maza aure ya Allah ka ba su maza na gari waɗanda suke zaune gidajen aure kuma Allah ka ba su zaman lafiya Allah ka shirya musu zuri'arsu mara lafiyar mu da ke asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke gida ma Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ka ƙara musu lafiya marigayenmu ya Allah ka gafarta musu marigayenmu tun daga iyayenmu kakanninmu o uwanmu danginmu makwabtanmu da sauran yan ƙoma musulmi ya Allah ka gafarta musu mu da muke raye idan tamu mutuwar ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa kaburburan mu kasance muna haske da kamshi su kasance muna dakuna daga cikin dakuna aljanna idan kiyama ta ya Allah ka tayar da mu mu da iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu da makwabtanmu da danginmu Allah ka tayar da mu karkashin inuwa al'arshinka ranar da babu wata inuwa face inuwarka ya Allah ya Allah ka sa mu aljanna firdausi ya Allah ka samu aljanna firdausi ka ba mu muqaffata cikin ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين